Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci ashirin da sittin Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita da biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da ya kuma makeri muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar karfafa yaƙi da cin hanci da rashawa ta Sislak ta ce za ta taimaka wa al'ummar ƙasa wajen cimma nasara a yunkurin gwamnati take yi na yaƙi da cin hanci da rashawa sai kuma mamacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku daga nan kuma sai shirin jaridun ƙasar kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. masana sun ce soke babban taro tsakanin amurka da koriya ta arewa ba zato ba tsammani na nufin tattaunawar wargaza shirin makaman nukiliya tsakanin washington da pinyon ya gamu da cikas a makon da ya gabata ne aka shirya ganawa tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kim yong chol mataimakin shugaban kwamitin zartarwa na kasar koriya ta arewa a birnin new york sai dai ana dab fara taron ne aka soke shi ba zato ba tsammani jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a ranar alhamis cewa pyongyang ta soke taron wanda a cikinsa za a tattauna a kan inda za a yi taro na biyu tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma shugaban koriya ta arewa kim jong-un haley ta ce tana da yakinin cewa za a sake sa ranar taron sai dai da arata cewa abin da ya faru ba zai sauya komai ba akan ganawar trump da kim bayan ranar farko na sabuwar shekara bayan soke taron da trump ya ce za mu sake saka ranar yin wannan taron sai dai ya ci gaba da cewa muna jin daɗin abubuwan da ke faruwa da kure ta arewa ya ce muna ganin komai na tafiya daidai inda ya kara da cewa ba mu garaje muna tafiya ne a hankali adadin yawan aikata laifukan kyama a amurka ya haura kashi 17 cikin 100 a bara adadi mafi girma tun shekarar 2001 a lokacin da aka kai harin ta'addanci a ranar 11 ga watan satumba lamarin da ya sanadiyyar kai hare-hare akan amurkawa musulmi da 'yan asalin kasashen larabawa hukumomin tsaron amurka sun ce an samu labaran aikata laifukan kyama 777 a shekarar 2017 wanda ke nuna an samu karuwa akan abin da ya faru a shekarar 2016 inda aka aikata laifukan kyama 6,621 kuma an samu karuwa shekaru uku jere a cewar hukumar fbi a cikin rahoto na aikata laifukan kyama na shekara wacce ta fitar a jiya talata sama da kashi 60 cikin ɗari na laifukan sun hada ne da taba lafiyar mutane da kuma tsoratar da su mutane daga sassa daban-daban na rayuwa ne laifukan suka rutsa da su kana lamarin ya fi shafan bakar fatan amurka da yahudawa wanda aka fi auna su a cikin wannan hare-haren a cikin hare-haren kyama 34 da fbi ta gano biyar kadai ne ba a kai akan waɗannan mutane ba wannan rahoton ya fito ne bayan wani ɗan bindiga ya kashe mutane goma sha ɗaya a wani wurin ibadar yahudawa a pittsburgh lamarin da ya kai ga ƙungiyoyin rajika da haƙƙin bala'adama suka ceceki gwamnatin shugaba trump suna cewa ta gaza wurin ɗaukar ƙwararren matakai na dakile laifukan kyamar shugaba trump da ya yi allah wadai da wannan harbin jama'ar yana mai cewa wannan abu ya bayyana irin kyamar da ke cikin kasar kuma ya yi kira ga tabbatar da tsauraran dokokin hukuncin kisa akan masu laifin shugaban kai daukin gaggawa na hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ya yi hasashe a jiya talata cewa za a ci gaba da samun barkewar cutar ebola a kasar congo har zuwa watanni shida nan gaba yana mai cewa rashin asibitocin zamani ya zama babban kalubale wurin kara baza cutar mai haɗarin gaske. dr peter salama ya ce ana ganin matakin wucin gadi na amfani da cibiyoyin lafiyar gargajiya da asibitocin zamani wanda ya baiwa su damar jinya masu ciwon ya yi sanadiyyar kara yaduwar rabin cutar a yankin beni babban birnin da cutar ta fi shafa a cikin sabon barkewar cutar wanda ya hallaka sama da mutane 200 salama da ya dawo daga yankin gabashin congo da ebola ta fi shafa a makon da ya gabata ya faɗa a jiya talata cewa akwai alamar ba iya gano cutar ebola a wasu wurare da wuri ba yayin da aka rika ɗaukar cutar malaria ce saboda alamominsu na farko suna da kama ya ce hukumar who tana shirin kara akalla watanni shida nan gaba kafin ta ayyana shawo kan barkewan cutar ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tashar labarai ta cnn ta yi karan gwamnatin trump a kotu a wani yunkurin maido wa wakilinta a fadar white house izinin daukar labarai a fadar wanda aka janye sakatariyar labarai a fadar white house sarah huckabee sanders ta yi fatali da karar da cnn ta shigar tana mai cewar gwamnatin tana kan bakata na janye izinin daukar labaran da aka janye wa jim acosta. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla kungiyar karfafa yaƙi da cin hanci da rashawa ta sislak ta ce za ta taimaka wa al'ummar ƙasa wajen cimma nasara a yunkurin gwamnati take yi na yaƙi da cin hanci da rashawa kungiyar dai ta buɗe wata cibiya a babban birnin tarayya abuja domin yin wannan aiki wakiliyar sashen hausa na madina dauda na dauke da wannan rahoton Ƙungiyar Sisla ta buɗe wata cibiya mai suna Alak da za ta taimaka wajen kulawa da masu kawo koke a kan cin hanci da rashawa da ma kare haƙƙin waɗanda aka zarge su da laifin cin hanci da rashawan ko kuma waɗanda aka take musu haƙƙinsu na bil'adama. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban Sislak. Da mun fuskanci cewa da dama 'yan Najeriya ba sa iya kai koke koke-koke su wajen ICPC ko EFCC ko kuma Human Rights Commission saboda wasu su da dama ba a Abuja suke da zama ba ba su da kuɗin da ma za su tafi su zo har Abuja in ma suna Abuja din ma yawancin su ba su ma san yadda za su yi kaɗin din ba shi yasa muka buɗe wannan santa don mu taimakawa 'yan Najeriya kyauta muke yin wannan ba ma buƙatar kowa iba mu ko kwabansa ko kuma wani abu wanda zai ce ya ma gode mana Wannan cibiya dai ita ce ta farko a Najeriya. Yaya hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ke kallon wannan yunkuri? Barista Adamu Ɗahiru jami'i ne a ICPC kuma yana ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamiti a wannan cibiya. Eh, wannan kwamiti na taimakawa da ba da dabaru ko hanyoyi na yadda mutane za su rika kai kokensu zai taimaka matuka. wanda dan najeriya zai zo ya gaya masu ga koken shi su ba shi ga yadda ake yi wata sama a lokaci za su shi sakon kuma su gabatar da jami'o'in hukumar cin shawa rashawa kuma sannan su bi diddigi su tabbatar da cewa an yi binciken an yi hukunta kaga an kwato mai haƙƙin shi kenan to wani yana da matuƙa amfani a bangaren gwamnati ministan ma'aikatar matasa barista solomon dalun ya ce domin muhimmancin yaƙi da cin hanci da rashawa gwamnati ma zai fara wayar da kawunan matasa ne domin su shiga aikin yaƙi da cin hanci ga dangadan. abin da muka sa a gaba shine bana mun shirya dandali na tattaunawa tsakanin matasa wanda za a yi su shiya shiya dandalin matasa ku zo mu zauna tare mu duba shin wannan cin hanci da rashewa da ake magana kan shi da zalunci tana na ita ta kare wannan kasan in ta kare kasan mu matasa menene za mu iya yi domin canja salo za mu yi wannan na biyu mun gayace kungiyan yan jaridu cewa su ma su kawo tallafi a wallafa maganganu bisa ga dabi'u masu kyau namu wanda muka gada wayaya mu eh, matasa na uku mu an ba da shawara cewa mu duba maganan kananan yara da tsarin ilimi a cikin mu wanda muka wallafa na dandalin aikin matasa wanda ake wallafa a kowane bayan shekaru hudu mun sa sare na musamman cewa yara tun suna makaranta maganan kyakkyawan dabi'u da koya musu abin da ya kamata da wannan yaki da zalunci a shuka musu tun suna kasa Bincike ya nuna cewa Najeriya na hasarar kashi 25 cikin 100 na arzikinta a fannin cin hanci da rashawa, kuma an shigar da ƙararraki da dama, amma har yanzu ba a hukunta kowa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Toma a gaida Madina Dauda kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ci gaba da sauraron waƙar marigayi ɗan ƙwairo to allah ya jikin dan kwairo sai ya muna afuwa muna dan fuskantar matsalar na'ura ne ya har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agon muke cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare ga mana na gaba. Assalamu alaikum. A shirinmu na baya da muka kawo muku mun fara duba batun tsaro da ya addabi wasu sassan jihar Zamfara. Inda har yanzu ake ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu je ba su gani ba. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin mun fara kawo muku hirar da wannan fili da Bala Muhammad wanda yake dan asalin jihar Zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati. kan zahirin abin da mutanen jihar zamfara suke fuskanta na cin zarafi tare da zama cikin zulmi na rashin tsaro bala muhammad ya bayyana cewa duk da sojoji da kuma jiragen yakin da gwamnatin tarayya ta tura zuwa jihar domin farautar masu tayar da kayar baya da kuma wanzar da tsaro a fadin jihar amma har yanzu al'ummomin jihar babu wani sauƙi da suka samu a yau za mu kamo ƙarshen hirar da muka yi da bala muhammad ɗin idan kuma allah ya kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin gwamnatin jihar Kan irin matakan da suke ɗauka ko kuma suka ɗauka don ganin an shawo kan wannan matsala. Suna Nasir Fil Gumel. Jihar Zamfara jiha ce mai mutane 'yan boko da yawa waɗanda na sani. Ba maganar tana tsakiyar yankuna da wayewa ta daɗe da shiga wajen ta boko da ta addinin islam misa mutanen yankin nan eh, idan wani abu ya faru ni abin da yake ban mamaki in har za a karbi kudin fansa babu jami'an tsaro ne da za a kai kara a ce har an yi cinikin naira miliyan goma miliyan ashirin. Ah, to ai su makaraban gwamnati kamar yadda ke ga muku makaraban gwamnati guda nawa aka kama da yawan sai da aka bada kuɗin aka sako su makaraban gwamnatin ma kansu saboda haka kamar da ka faɗa da yawan ainihin mu da yan boko mu kusan da yan siyasa mu sun riga sun sun sun sun sun sun bada mu sun yi felin din mu don ya kamata a ce sun fito sun yaya ta ainihin irin wannan abin da yake faruwa kamar da muke ji a sauran gurare misali kamar da yake ga maka wani guri za a sace mutum ɗaya ko mutum biyu ko za a rasa ɗaya ko rai biyu za ka ji kowa ya fito yana yaya ta irin wannan amma gaba ɗaya da yan siyasa mu da yan boko mu da ma'aikatan mu kowa ya juya al'umma mu baya sai lokacin lokacin zaɓe ya yi sannan su dawo su ce suna son ƙuri'un irin waɗannan talakawa to mene wanne riba za ka ba talaka da ya wuce ka kare masa ransa da dukiyarsa da mutuncinsa amma an zo gidanka baka da sukuni baka da mutunci an ɗauki iyalinka a gabanka an wulakanta a gaban wani lokaci a gaban mutum za a yi zina da iyalinsa babu abin da zai iya yi ko a kama yarsa a tabbata a gabansa to wani irin wulakanci ne wannan baka tsira da mutuncinka baka tsira da dukiyarka ba baka tsira da rayuwarka ba so me shugaban ka zai maka ko mai wakilta ka zai maka an bala ai in kuma na fahimci hirar nan ma in ma za a zargi yan siyasa ka ce su ma jami'an gwamnati ai ba su tsira ba saboda akan iya sace su su ma ah to misali in ai muna tunanin idan shi talaka ba ya da gata tunda wannan ainihin jami'i ne na gwamnati ya kamata a ce ai ita gwamnatin ta tashi ta sa ido ta kara ainihin jami'anta in shi har talaka ba da kima idonta to amma abun mamaki sai kaga har su jami'an gwamnatin akan sace su a madadin a ce to bari a yi amfani da karfin ainihin security da ake da shi a je a karɓo su sai kaga su ma wani za a ce kai an bada kuɗi kafin aka sako su to idan har jami'in gwamnati za ita gwamnati ta san jami'in ta ne kuma za a je a yi negotiation a bada kuɗi kafin a sako shi to shi talaka wani gata yake da shi in haka ne faɗa mana don kullum nakan yawanci irin wannan abin ya taso nakan tambaya wasu kam waɗannan waɗanne irin mutane ne 'yan ta'addan nan 'yan jihar zamfara ne ko kuma baƙi ne da suka shigo daga wani waje da abun zai bada mamaki a ce ana ta'addancin nan tsawon lokaci ko mutane a ƙauyukan jihar zamfara suke da zama to a waɗannan 'yan ta'adda kamar yadda kai wannan tambaya kusan zan ce da kai babu irin jinsin da ba za ka samu a cikinsu ba amma mafi akasari dakatar da cewa waɗanda suke irin wannan ta'addanci akwai makiyaya da yawa a cikinsu amma makiyayan nan zaka tare da cewa waɗansu su ma ba 'yan Najeriya ba ne don akwai wani da na yi fira da shi wanda ya je wa wani jaje bayan da aka sako shi abin da yake cewa su suna faɗa musu cewa mu baƙi ne ai ba mu san ku ba saboda haka mutanen ku ne suka ba suke gaya mana ainihin kafin mu je mu ɗauko ku kuma abin da zai baka mamaki za ka tarar da wani lokaci za su gaya maka cewa irin yanayin gidanka da iyalanka da irin hudodinka da wa kake hudda yaushe kake dawowa gidanka yaushe kake fita so kaga har yanzu an ce idan akwai idan daddawa da wari idan bera da sata daddawa ma da wari a cikin din ma akwai masu basu bayanai na irin wannan na shiga da fitar mu kafin su zo su ɗauki mutane don dole ne bai yiwa garin da ainihin kai ba dan gari bane kuma ba dan gidan bane ka riga ka san ka san duk shiga da fitan mutum da irin yanayinsa da irin me mallaka amma an ka za su baka wannan labari wani zuman har za su tambaya ko kana so mu gaya maka sunansa amma su waɗanda aka kama da su ce ba su da bukata saboda sun san in an ma gaya musu ba abin da za su iya yi sai ma dai karshe ya zame musu tashin hankali tsakanin su da irin waɗannan mutane din to saboda haka kusan ce da kai babu irin mutanen ba za samu a cika akwai yan gida akwai kuma waɗanda baki ne amma lalle lalle kuma irin yanayin harbe-harbe da irin yadda suke kawo harin ba a ma rasa ainihin wato akwai hannun waɗansu gurɓatattun tsamutsan tsaro ko da retired ne a cikin irin wannan yanayi da yake faruwa su kaga idan abun nan ba an taka masa burki ba kuma su kansu al'ummar mu kamar yadda muka sha kira gare su lalle lalle ya zama wajibi su gane cewa a musulunci ka tsaya ainihin a kashe ka a wajen kare dukiyar ka jihadi ne balantana kai ka dauki dukiyar ka da hannunka gaji kai ma dan ta'adda to saboda haka ko da za a kare mu ya kamata al'umma mu su daina ba su daina bada kuɗin because in har ana ba su kuɗaɗen da irin wannan kuɗi ne suke sayan bindigogin nan masu tsada don kamar da na faɗa ba a rasa gurɓatattun ainihin wato jami'an tsaro ko da suna cikin aiki ko kuma sun bar aiki wanda suke sayan musu da irin waɗannan makamai da tsada da kuma irin wannan bula bula din suke saya da tsada saboda suna samun wannan kuɗaɗe na banza da suke karɓa wajen fansa da in ba don haka ba da yanzu wani abin an kai karshen sa a karshe ba mu shawari ko ba wa gwamnati shawari ko jami'an tsaro waɗanne matakai kake ganin an ɗauka za a iya shawo kan wannan matsala to alhamdulillahi ina tsammanin kwana-kwanan nan naji wata hira da aka yi da faransa da ɗaya daga cikin iyayenmu wato mai martaba sarkin zamfaran anka na ji shi inda yake faɗa da bakinsa cewa abin da yake faruwa ya kai la haula wala quwwata kuma za su ji hakkokin duniya su kai ƙara irin wannan abu da yake faruwa sannan kuma sun ba da dan wani lokaci kankane idan abubuwa ba su canza ba shi zai shiga baya da sauran talakawansu su bi su in ba za a je ne kowa ya mutu su rasa rayukansu gara a yi masu haka to saboda haka lalle lalle mu wannan da muke ba gwamnati shine jami'an tsaro a babu wani wanda Allah ya mallaka wa ainihin dama a kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu da duk wani harkokinsu na rayuwa da ya kamata irin gwamnati kuma dole ne a yi wa gwamnati biyayya kuma bai dace ba a ce al'umma sun ɗauki makamai don kare kansu ba saboda shi kansa wata fitina za ta biyo baya ba karama ba ce to amma ya kamata gwamnati waɗannan sojoji da ake cewa an kai in har gaskiya ne da waɗannan jirage da ake cewa an kai a jihar zamfara an ce da ɗan gari akan ci gari saboda haka muna da mutane waɗanda yake ah, sun ba da rayuwarsu 'yan sa kai ne in ma suna da tasu matsala me zai hana gwamnati ta zauna da irin waɗannan mutane ta gyara irin wannan matsala ko mai dugun mun ga boko haram din nan yana daga cikin abin da yasa aka yi nasara akan su yan katu da gora da suka fito suka nuna wa ainihin jami'an tsaron nan wasu gurare ake shiga da su kafin aka yi ƙarshen wannan to saboda haka me zai hana ainihin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara da sauran hukumomin tsaron nan a zazzauna ko na karamar hukuma da irin waɗannan mutane a tambaye su su za su yi bayani sun san duk inda mutanen nan suke kuma a shirye suke su bada da rayuwarsu a je da su tare da an tsaron nan ai musu jagoranci in har ba su sani ba a ba su bayanan da ba su sani ba ai nafin su je inda mutanen nan suke ai maganin su amma in dai za a zo ana raragarki sai bayan an kashe mutane sannan su taho bisa eh, yan ta'addan nan sun kashe na kashewa sun dauki daukewa sun tafi to babu ranar da za a samu ainihin wato bakin zaren wannan matsala Mambala Muhammad mun gode kwarai watakila sai wani lokaci mun sake samun damar zantawa da kai. Tumala Nasiru ni ma na gode Allah ya saka da alheri kuma ina fatar wannan kira zai kai ga ainihin kunuwan waɗanda aka yi shi ah, domin su. Assalamu alaikum. Bayan da muka fara gabatar muku da wannan shiri. mun ji wata hira da muryar amurka ta yi da gwamnan jihar zamfara abdulaziz yara abubakar wanda ya bayyana cewa yanzu haka za a ɗauki matasan ƙungiyar civilian jtf kusan 8,500 da za a horar da su tare kuma da biyan su allowance naira dubu goma sha biyar a kowane wata domin su taimakawa jami'an tsaro a jihar haka kuma ya alkawarin ba da tukucin naira miliyan ɗaya ga duk wanda ya sanadin da aka kama wani da ke ɗauke da bindigar ak-47 a jihar wanda daga baya kuma muka samu labarin gwamnatin jihar zamfara na shirin baiwa wani direba ladan naira miliyan biyu saboda ya bi ta kan wasu masu rike da bindigar ak-47 su idan allah kai mako mai zuwa za mu ji ƙarin bayani daga bakin gwamnatin jihar ta zamfara yanzu a madadin nasiru adam el hikaya nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To madalla sai biyo mu shirinmu na safe ranar litinin domin sauraron ci gaban wannan shirin yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan kasar Kamaru. fara shirin jaridun namu ne da jaridar kamaru Embo. An da ta mana cewar hukuman tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sun sako wata 'yar jarida ta kasar mai suna Mimi Mepo bayan ta kwashe awowi biyu a hannunsu. Tana garkami a gidan yarin binicin kayyar kasar Duwala. Gwamnatin kasar da ta cafke ta ne domin domin ta yayata waɗansu labarai waɗanda ba su da tushe walantana makama in ji majiyoyin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Emergence an da ita kuma ta yayata mana cewar rikicin da ya ce ki cinyewa a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru maharan sun halaka kwamandan rundunar sojojin garin amba bayan sun kwashe agogi suna dauki ba daɗi da jami'an tsaron kasar sai kuma jaridar luju ita kuma ta shaida mana cewar jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna neman waɗansu 'yan jaridun kasar guda biyu akwai biam tong da kuma joseph olinga sai jaridar le ta kasar kamaru cewa ta yi matasa matasan kasar suna bukatan gwamnatin kasar da ta yi kokari ta tallafa musu musamman ma domin inganta harkokin kasuwancinsu domin suna bukatan bude kananan masana'antu a faɗin kasar sai jaridar mutation an da ita ma ta bayyana mana cewar tunda kotun tsarin mulkin kasar jamhuriyar kamaru ta rantsar da shugaba biya ranar shida ga watan goma sha daya dubu da goma sha takwas ɗin nan shugaban yake kokarin canza akalan mulkin kasar sai jaridar the voice ita kuma cewa ta yi ƙungiyar kungiyoyin lauyoyin kasar jamhuriyar kamaru musamman na bangaren yan awaren ƙasa sun fara furta cewar za su gudanar da wani zanga-zanga domin a sako musu yan uwansu da gwamnatin kasar ta garkame su a birnin yawunde yau shekaru biyu kenan da suka gabata sai kuma jaridar the guardian sports ita kuma ta labarta mana cewar iyayen ɗaliban da aka yi garkuwa da su a garin baminda sun miƙa wa gwamnatin ƙasar godiya ta musamman domin ƙoƙari ta yi wajen dawo musu da 'ya'yansu za mu kammala sharhin jaridu jaridun namu ne da jaridar Cameroon Tribune an da ta gulmata mana cewar tawagar hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka sun isa birnin Limbe da Boya domin ganin an da za a yi na gudanar da gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda kasar Kamaru za ta karba a shekara dubu da goma sha tara amma matsalan tsaro yana nema ya kawo cikas ga kasar ta jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masu kuke kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malam madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da cece kuce da jam'iyyar adawa ta PDP take yi lokacin da aka binciki ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a lokacin da idawo daga ƙasar dubai to wannan bincike da jami'an tsaron najeriya suka yi wannan abu ne mai kyau domin shugabannin nan masu cewa sai eh, sun yi mulkin najeriya da ƙarfi to wata abar barazana ce ga al'ummar ƙasa ya kamata duk lokacin da suka fito waje za su dawo to a yi musu kyakkyawan bincike domin shi ne zai zama alheri ga al'ummar najeriya mai magana sunana sani balak da ke guru hausare a jihar yobe najeriya ina kira ga jam'iyyar pdp ta jihar yobe ya kamata mu fito ɗanmu da ƙwarƙwata mu yaƙi gwamnatin jihar yobe saboda shekara ashirin ana mulkanmu babu ci gaba talakawan jihar yobe babu canji ina jan hankali da 'yan takarkaranmu wanda suka fito matakin ɗan majalisar tarayya ɗan majalisar jiha ɗan majalisar dattijai mu fito mu kara musu ƙuri'u talakawa Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Shayi na garin gargajiya da kamar kuma ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Hakika samun tsawar Boko Haramu ko ce samun sabbin hare-hare na Boko Haramu a yankin arewa maso gabar abu ne mai da hankali. ganin cewa sabuwar shekara ta kusa ta kama wannan lokaci ne na yawan safara da zirga-zirga na al'umma yana da kyau a ce hukumomin tsaro su tashi tsaye kuma ganin cewa yadda aka canza wannan jami'in tsaro mai kula da yaki da boko haramun muna fatan wannan canji zai sa a samu nasara da gano inda maɓoyarsu yake domin a lalata a kuma kawo ƙarshen shi baki daya. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gamba Barau fatattu daga tsohuwar kasuwa a garin fatattu A yau ina so na yi kira da jan hankali zuwa ga masu mu su zama masu taimakawa marayu saboda irin halin da marayu suke ciki a wannan lokaci akwai abin tausayawa. To madala da wannan kuma ka zo ga shirma na karshe labarai a takaice. masana sun ce soke babban taro tsakanin amurka da koriya ta arewa na ba zato ba tsammani na nufin tattaunawar wargaza shirin makaman nukiliya tsakanin washington da pinyon ya gamu da cikas a makon da ya gabata ne aka shirya ganawa tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kim yon chol mataimakin shugaban kwamitin zartarwa na kasar koriya ta arewa a birnin new york sai dai ana dab da fara taron ne aka soke shi ba zato ba tsammani adadin yawan aikata laifukan kyama a nan amurka ya haura kashi goma sha bakwai a cikin ɗari a bara adadi mafi girma tun shekarar dubu da 2001 lokacin da aka kai harin ta'addanci a ranar sha ɗaya ga watan satumba lamarin da ya sanadiyan kai hare-hare akan amurkawa musulmi da 'yan asalin ƙasashen larabawa hukumomin tsaron amurka su ce an samu labarin aikata laifukan kyama biyar a shekarar 2017 wadda ke nuna an samu karuwa akan abin da ya faru a shekarar 2016 inda aka aikata laifukan kyama 6,121 kuma an samu karuwa a shekaru uku jere a cewar hukumar fbi a cikin wani rahoto da ta fitar a jiya talata To madalla a gaishe ka masu sauraro da nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah kai mu za ku su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar manta za iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya koma keri ta gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Darth Smith nisar fil hashin da ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum